halin da ake ciki yanzu bayan kama babban dan wasan barkwancin nan wanda yake harka a kafan sadarwa ta tiktok wato gfresh kwamandan hisba sheik amin daura tare da ma'aikatansa sun yi umarnin kama wato gfresh wanda yake harkan wasan barkwanci a kafar tiktok yayin da ya shahara da barkwanci da wasu kuma al'amura wanda yake ya saba wa al'ada da addini a yanda zuwa yanzu hizba ta yi umarni a kama shi duk da kasantuwar dai ba wannan karan bane hizba ta fara gayyatansa zuwa ofishinta amma wannan karan dai ya sha bamban da irin gayyatar da hizba take masa domin ko wannan karan kama shi ta sa aka yi amma a baya dai gayyatar shi ta sa yi da kuma yi masa nasiha a baya ma dai an ga ya yada bidiyo wanda ya tsaya da shek mara Amin Daurawa suna yin bidiyo tare a ofishin Hizba. Amma dai bayan hakan domin wancan zaman yana da alaka da nasiha ne da shawarwari dangane da abin da ya shafi abubuwan da suke auta a kafan sadarwa. Amma duk da haka dai Aminu wato G-Fresh bai wato ainihin kakauta ko sassauta abubuwan da yake yi ba. wanda hakan ya sa Hisba ta yanke shawarar damke shi wanda a halin yanzu yana hannunta. kamar yadda kafafen sadarwa suka yada irin kafafen sadarwa ta bbc hausa sun tabbatar da cewa hukumar hizba ta jihar kano ta ce ta kama fitaccen mai amfani da shafukan sada zumunta wato da aka fi sani da gfresh sannan kuma babban daraktan hukumar malam abba abba sofi ne ya tabbatar wa bbc da wannan labarin cewa an kama gfresh Hizban dai ta yi karin haske kan cewa mun kama shi ne bayan tarin gargaɗi da nasiha da muka shayi masa kan abubuwa na baɗala da rashin kunya da yake wallafawa a shafukan na sada zumunta. In ji Abba Sufi. Abba Sufi ya ce hukumar Hizba za ta gurfanar da shi a matashin ne a gaban kotu ranar Litinin. al'amin jeffrey da ya yi fice da a shafukan sada zumunta musamman tiktok inda yake wallafa bidiyoyi da hizba ke ganin su a matsayin abin da ba su dace ba wanda lamarin da ya sa hukumar ta ce ta yi masa gargaɗi da nasiha amma bai ɗauka ba don haka yanzu dole sai an yi amfani da ƙarfi wajen ɗan kwatan shi idan ba a manta ba da ji shi dai ya sha shahara da abubuwa wanda ake gani da raye-raye da 'yan mata da kuma kalamai wanda yake na batsa da kuma yin wasu abubuwa na wauta wanda kaka iya cewa ko akwai tafin hankalin tare da shi sannan bayan haka hukumar hisba dai an ƙara bayyana cewa ta kama shi ne bisa kuma zarginsa da yin izini da wasu bangarori na abin da ya shafi addinin musulunci domin ma akwai wasu bangarori da ya bayyana na bidiyonsa da ya bayyana cewa shi yana kaunan kiristoci kuma babu laifi dan an yabi kiristoci mutane dai da dama suna masa kallon marashin hankali tun daga aurensa da sadiya haruna aka gano cewa dai mutum ne wanda yake da matsalar kwakwalwa da da dai ba zuwa asibiti aka aka gwada ba amma mutane kallon da suke masa kenan sakamakon yadda yake maganganu wanda yake tafiyar da su a bisa rashin tsari wanda mutane da dama suke ɗaukan sa a matsayin barkwanci wasu kuma al'amarin kuma yakan bata musu rai amma ba yadda suka iya ne amma bisa ga alama lamarin ya zo karshe sai dai kuma za mu so mu baku da ƙarashin jawabi game da kama gfresh daga dc alhausa a inda suka yi karin jawabi dangane da hakikanin yadda lamarin ya faru domin ku ji wa kunnanku kamun da aka wa gfresh duk da kasantuwar ba za a rasa zarge-zarge da mutane za su yi ba dangane da wannan kamu amma dai bari baku da wannan jawabi daga dc alhausa To yanzu haka muna tare da Dr. Mujahid Aminuddin Abubakar, mataimakin babban kwamandan hukumar hisba ta jihar Kano. Uh, kamar dakta wani ƙarin haske za ka yi mana kan kamun da jami'anku suka yi wa jarumin na tiktok alamin gfresh bismillah rahman rahim sallallahu ala nabi karim ala alihi wasallam ajma'in ba mi ga Allah da salati ga manzon Allah ka san da aka ce mutum yana hawa social media akwai abubuwan da mutum yake yi wanda suka tsallake hankali wanda ya zama ya ci mutuncin musulunci ko ya ci mutuncin shari'a ko ya ci mutuncin addini ko ya ci mutuncin al'ada to sai ga mutane suna ta kama na korafi wanda korafai iri-iri za a kama da reference na bidiyo da reference na tiktok da reference na abin da a gani gani wanda hukumar hisba ta ba da lokaci ta ba dama wanda idan ka duba yanzu ya fota biyu muka ce duk wanda ya wani abu ko ya janye ya zo ya kawo man da kansa ya ce ya janye ya zo ya faɗa da kansa ya ce ya janye ya ɗauki alkawari akwai fom ɗin da muka fito da shi mun tuba wanda duk wanda aka samu ya cike fom ɗin da izinin ubangiji abin ya wuce amma ba shi ba duk wanda aka ba shi wannan dama daman nan bai gyara ta ba kuma ya ci gaba da wasu abubuwa da za su ba mana mutunci da al'ada wanda mu gari ne na na masoya annabi wanda mutum yana karanta fatiha ko kuma yana izgilanci da kur'ani to kaga abubuwa ne da ba za mu yarda da su ba wasu kalaman batsa wasu rawa wasu iri da duk ba al'adan bace ba ɗabi'un bace ba kuma da abin da muke tsoro shi ne yaran gobe nan gaba idan ka bar yara suna haka to baka san me zai haifar ba to shi sa kullum kokarin da muke yi ba wani abu muke da shi sanin ga mutane ba a abin da muke so kowa ya gyaro kowa ya kintso kowa ya abin da ya dace wajen zakumullahu to kamar dakta shi jifres yana daga cikin waɗanda suka ƙi wa shirin kuna operation kau da badala mu baya ne dama shi wannan operation abin da muka ba dama program muka shirya na muntu ba, duk wanda ya taba hawa intanet ya wani abin da bai kamata ba na farko zai zo ya cike form na biyu zai yi alkawari na uku ba za a sake ganewa ya violating wannan rules and regulation ba amma duk wanda aka kama shi ya sake violating ya yi abin da ba a sace ba ko ya abin da bai dace ba ko ya ci gaba da abubuwan to daga ran da fa ya zo kano muka samu to fi za mu je mu da shi shi sa yanzu mun daina fita mu tafi operation din nan za ka kawai abin da muke cikawa muke yi da mutum DCL Hausa, Hausa, Hausa. Amma duk da haka dai wasu suna ganin cewa kama Aminu G. Fresh al'amari ne wanda yake da alaka da san rai domin kuwa an bar mu jihar ta tsallake ta bar kasar nan ba tare da mata hukunci ba domin kuwa ita murja ta yi abubuwan da ya fi na Aminu G. Fresh. duk da kasantuwar lokaci guda dai aka gayyace su zuwa hukumar hisba domin yi musu nasihohi da kuma shawarwari amma duk da haka suka yi kunna uwar shegu ita je murja dai ta sa kafa ta tsallake ta bar wannan kasa a inda ta ci gaba da harkokinta ta badala bayan haka kuma ta ci gaba da aiko zafafin maganganu zuwa ga hukumar hisba da duk masu adawa da ita amma dai babban abin da ya bata mutane rai ta yaya aka yi aka bata ta bar kasar nan ba a gama shari'a ba wanda ake ganin cewa wannan yana da alaka da siyasar jihar kano wanda gwamnatin jihar kano dai tun farko ta nuna tana da bukata kan wannan wato shari'a a inda ake ganin cewa akwai goyon bayan su wajen duk abin da murja take yi da haka duk wanda ma za a kama yanzu a hukunta gwamnatin kano ba za ta sa baki ba saboda ba murja ba ne amma murja duk abin da aka sa mata na dokoki ta saki ta karya su amma tare da haka babu wani hukunci da ya biyo baya tun dai shek da amin daura kafin aka irin wannan matakin ya taɓa bada amsa a cikin karatunsa a inda ya bayyana cewa suna iya yin hukunci ne akan waɗanda suke da iko a kai kuma Allah ba zai tambaye su ba kan wanda ba su da iko a kai da haka duk wanda doka ta biyo ta kansa kuma ana da iko a kansa ne da haka ya karba aikin Allah ne kuma hukuncin ubangiji ne wanda kuma doka ta biyo ta kansa yana da wanda za su tsaya masa to shikenan idan ya je lahira sai su nan mutanen su tsaya masa wannan shine karasa jawabin daurawa da haka wannan jawabi na daurawa ya gamsar da mutane da dama domin kuwa daurawan ya kafa hujja ne da hadisin annabi da yake tabbatar da cewa duk ya ga wannan yana da ikon kawarwa ya kawar da shi da hannunsa in ba zai iya ba ya amfani da bakinsa ya kawo ta hanyar yin wa'azi da nasiha in ba zai iya ba ya kyamaci abin a ransa don haka ba dukkanin doka ba ne hukumar hizba ke iya zattawa domin kuwa kuma hisba tana da sama da ita tana iya gwargwadon abin da take iyawa ne da haka akwai bukatan a musu fatan alkhairi